Allah wallahi shi bai haure mun haure a to akan me sala haure to ai ba ruwa ta ya bai kazan ya ce jifa in ya an ya wuce kansa ya wada kan uban kuwa eh wato shi ya sha eh mana sha girgiri Allah wato in dai shi ya sha eh gaskiya ni ne zan koma gaskiya ni kuma gane zan koma na rage wannan ai kai sha girgiri ilimin nan nesa level din nan na ga mutane suna jin wallahi ta wani wani ya ce duk uban da ke dora Allah ya tsine mai albarka <laughs> wai kai abu ba da ina mamaki ba ya da ku ne ya da ku ya karɓi kiɗa <laughs> wai duk uban da ke dora eh. duk uban da ya kwana dora eh. wai Allah ya tsine mai albarka an gora ne ya karɓi zauga alquran zauga gobe ya Allah <laughs> Allah wallahi to ita Aisha ba la da ba ya labarin ta ai to wannan ai to duk wadari ji ina wa duk rowaji mabago zulu da ayyar yi wa koya mata ruwa Allah Allah wallahi shi sa aka ce zama da madaukin kanwa yake kabarin kai da ta ware yan koke koke akan talaka eh. ita ma da ta yaki tsari kawai ta kwana <laughs> Allah wallahi Allah Allah tana shaka tsari kawai ta gaba ni za ni ma na rike kasan nan zan bura kuma. Allah wallahi kai gari kasan nan bura wala kai iska ne wani to suwa za ka fara ba mu da kaji wallahi Allah ka kana kusa da ni in na ganka a ranar zan haɗa ma gauri gawayi eh wallahi dan a samu wuta a hada ma baka <laughs> da kuma sai giri giri to wanda kuma yace yace mulkin baba na wuce ni je kai mulki ga sai dai in wuce da magaran kenan la ilaha illa aka kuma kai yawa zama ma kawari za mu turbuda ka <laughs> wallahi <laughs> <laughs> gai wani gaya ma iya gai Allah alai Allah alai sunan wani dan dan fim eh, kamai kamai alkurai buka kai ta zama kawo buka kamai <laughs> kamai tunda tana gano billahi da sha girgi Allah amma Allah ko eh addu'a nake kawai kasar nan ta zo ta zo abun hannuna da ta zo Alhaji. ai ta zo an gama rigan nan nake gaya ma eh. dan sai mun cika da daloli wallahi Allah ga wannan rigar da ne eh ta yi ga bi da ke Bila da kawai wallahi ko dai a bamu ko a yadda za a yi wallahi wannan rigar ta ce na rigar take dan nuna min ita eh, ko dai a bamu bude ta magani sa ta magani alhaji a to ya kasa riga ba hula wannan ina hula ka ga wannan riga da kuke gani eh.

union bank ko bank <laughs> shagir ina gula wai eh tana ina gula ta kai yaro <laughs> ne mota ai na ma kai ai nan ko ba ta shiga a ba pickup ba cikin ka kana da kyau ba gurguru eh ga kana da kyau dan